Bismillahir Rahmanir Rahim. Kairiya. Babi na ashirin da ɗaya. Kyakkyawa ce sosai yayin da kyawunta yake ruɗarta. Zama ta akan kujera tana tura baki ta ce, Mami ya kuka ƙare? Mami ta ce, zo nan yarinya namu ne. Bebi na ya auta yarinya kyakkyawa kin wanda ya rasa. Yarinya auta, yarinya. Bata ƙarasa ba yarinyar mu ne ta ce, Kai mami ya isa haka please, dan Allah ki faɗa min wacece yarinyar da yayi surace yake so. Wacece yarinyar da ta sace zuciyar wanda nake so nake ƙauna fiye da komai a rayuwata. Yarinyar Alhaji Ibrahim Muhammad Fa'ad, sunanta Kairiya cewar mami. Mune ta zara ido ta ce don Allah mami na ɗauka wata talaka ce ai to yanzu ya zamu yi. Mami ta ce a hankali beauty sunan da take kiranta kawai abin da za mu yi mu je wajen malamin nan Mune ta ɓata rai ta ce mami kin san dai ba abin da na tsana a rayuwa ta da iskanci na kamar zuwa wajen malami da boka ko ki kawo wata shawarar amma ba wannan ba dan gaskiya ba zan yarda da wannan shawarar ba mami ta ture ta ta ce ke fa banza ce ana nuna miki hanya kina bijirewa ashe dai ba son shi kike yi ba Mune tana shan kamshi ta ce gaskiya maganar gaskiya tsakani da Allah ba wani sansa nake ba. Kawai dai ina so ana nuna ni a ce ga matar General Suraj. Yanzu dan an ƙara masa matsayi. Shine kawai mami ana nuna ni ana cewa ga matarsa kin gane ai. Kin san ni mami ina son ƙarya da respect. Ina bala'in son kayan ƙarya. Duk wani cewa ina mutuwar son safa ba da gaske bane ba. Ina mutuwar son matsayinsa ne ba shi din ba. Mami ta ce lallai beauty. To ai shi ne so din. Mune ta girgiza kanta ta ce mami na san so. Wannan baya cikin sayin na so. A rayuwata mutum ɗaya na so kuma kin san waye shi. Sun da ya rasu ban ƙara jin feelings na wani ɗa namiji ba. Mami ta yi dariya ta ce "Lallai mu ne da beauty. Tunda da baki son aikin boka da malami yanzu me abin yi. Mune ta tashi a kujera ta ce. Yawwa 'yar gari yanzu kike magana. Kin san me mami? Ina tunanin kawai abin da za mu yi zan samo mana mafita ba buka ba malam. Kawai dai ki bani 'yan kwanaki. Cikin kwana ɗaya sai mu shirya aikin da ya fi na buka ko malam. Mami ta shewa ta ce na yarda da ke mu ne da beauty. Allah bar mini ke mu ne ta ce amin. Wane ne Suraj? Captain Suraj AA eh, eh, wanda a yanzu General Suraj AA eh, asalin sunan shi Suraj Adam Abubakar. Yaron Malam Adam Abubakar. Malam Adam Abubakar ma'aikaci ne a UBA Bank, ɗan asalin garin Maiduguri, Kunduga. Bare bari gaba da baya, sai matarsa Malama Safiya ita 'yar asalin garin Gombe, mutanen kirki ne sosai. Malam Adam su biyu ne iyayensu suka haifa, shi da Alhaji Muhammad mahaifinmu ne. Iyayensa sun rasu tun suna ƙanana, haka suka tashi suna sana'ar hannu suna makaranta. Bayan shi Adam ya gama ya samu aiki a bank, ya ɗauki nauyin ƙaninsa Muhammad a lokacin ya auri Safiya, bayan Muhammad shi ma ya gama makarantarsa aka tura sa sabis a Kano a Kano ya haɗu da Saudi har suka fara soyayya Muhammad sai yana da hankali sosai da sanin ya kamata amma Saudi mace ce mai son duniya ta fifita duniya akan komai bayan shekara ɗaya da aure Safiya da Adam ta samu ciki bayan wata tara ta haifa ɗanta aka raɗa masa suna surat Suraj yana shekaru uku Muhammad shi ma ya auri Saude. Allah bai ba ta haihuwa ba sai bayan shekaru goma inda ta haifa ‘yarta aka raɗa mata suna Munayin. Suraj yana shekaru goma sha hudu mahaifansa Malam Adam da Malama Safiya suka rasu a plan Crash, inda Adam zai kai Safiya asibiti, inda yadan tana da matsala da kidney nata za a mata kidney transfer. To, tun da rasuwar mahaifinsa ya koma hannun ƙanin babansa da zama wato alhaji muhammad abu ya riƙe sa tamkar ɗan cikinsa shi ya haife sa sau da mami ita ma ta riƙe sa daidai ba laifi wata rana ta musguna masa wata rana ta masa abin arziki suraj yana matuƙar ƙaunar su sosai kamar su suka haife shi shi bai ma san mami tana musguna mishi ba ya ɗauka disfilin ne take koya masa yana bala'in ƙaunar su kuma kowane lokaci yana kiyaye dokokinsu idan sun ce bari to har abada ya bari kenan mami tana yin sa don ita a tunaninta ta juya masa kwakwalwa ne a tunaninta aikin bokan na ci ba da san tsantsar biyayya ba ne mami na matakar son yar ne ta aure siraj don ta san ko bayan ran su zai kula da ita kuma yana da kuɗi Mune kuma tun da ta san kanta ba su taɓa zama tare sun yi hira ba, don shi kowane lokaci baya zama a gidan ma, tun tana firamare ya je school na sojoji, amma yana matuƙar burge ta. Mune yarinya ce mai son girma, yarinya ce mai son ƙarya. Farko BSc Nelson aka bata, a unmet ta canza zuwa environmental biology, wai ya mata wahala, ba za ta iya wannan wahalar ba, wannan kenan. da misalin karfe 8 na dare bayan isha'i Isra ya do gidan su kairiya bayan sun dan taba hira da kairiya ya ce ki sanar da abba iyayena za su zo su yi kan maganar auren mu. kairiya ta yi murmushi ta ce ba komai allah ya nuna mana amma can kasan zuciyarta ita kadai ta san yadda take feelings bayan sati daya Alhaji Muhammad Abubakar da sauran 'yan uwansa suka zo gidan Alhaji Ibrahim Muhammad Fa'ad mai nera nema wa auren kairiya. Suka saka rana sati uku mai zuwa. Ba su samu matsala ba kuma duk suna da kuɗi a hannu. Bayan tafiyar su Abba ya shigo ɗakin kairiya ya same ta tana kuka. Zama ya fara lallashin ta ya ce, "Baby na idan baki son auren ki faɗa mini mana please." Kairiya ta kwakulo murmushin dole ta ce, "Ina murna Abba." ba wani abu wannan kukan da nake yi na rabuwa da kai ne abba ya ce haba bebi na ko aure bai raba mu ba ai mutuwa za ta raba mu balle ma na san kin dai ce haka ne kawai ina kai mons ba kusa da ke ai kairiya ta yi murmushi ta ce wannan daban ne abba haka dai ya yi ta lallashinta mune ta yi bincike akan kairiya sosai duk wasu information a kanta ta sani abin da ta fi focusing a kai shine shaye-shayen da kairiyya take yi da kuma zama ita kaɗai a gida ba uwa ba uba sai masu aiki tare take da ƙawarta mai suna mafci a cikin motar ta ta ce mafci ni fa har yanzu ban ga picture na kairiyya ba mafci ta ce haba mu ne the beauty duk zamanki a maiduguri duk wayayyun abokanki duk fem naki amma baki san kim ba Mune ta jani dogon tsuki ta ce, To ita sa'a ta ce da zan santa? Kin san ai tafi ni. na fi ta tun daga kan shekaru. Mafti ta wani dariya ta ce, Idan kin ce mini kin girme ta zan yarda, amma tafi ki qualities, kuɗi komai, mune ta wani murmushin mugunta ta ce, Sai na ganta tukun. Please ki nema mini nambar wayarta. Mafti ta ce, Ki shiga Instagram nata mana. Mune ta ce, Kin san yi zanata? Mafti ta ce, I. Eh. haka mune ta shiga IG ta, ko za ta ga picture na Kairiya ta ga followers na Kairiya kamar wata war celeb bayan ya gama loading ta ga babu picture ko ɗaya sai picture na Ammar mune ta ce "Wa wannan haɗaɗɗen gai ɗin fa Mapsi ta karɓa wayar ta gani ta ce oh wannan cousin brother ta ne Ammar sister na ta ce time da suke school mugun player ne sai ki ga yana fita da ƙawayen juna kina mishi iskanci zai rabu da ke mata suna haukan son shi Munai ta ce ai dole irin wannan kyau din mata ba dole su ta mutuwa a kansa ba ga kuɗi ga kyau hmm. ni mu mantar da ke matan da ina da informations akan ta shikenan Russia amma ne a wani haɗaɗɗen mention ɗaki rike da hoton kairiya ina son ki sosai kairiya ina son ki sosai yara me yayi duhu ga hawaye shar a fuskar shi bai da aiki sai tunanin kairiya da hoton ta yake kwana da shi yake tashi baya da wani magana sai na kairiya idan ya ɗau giya zai sha sai ya fasa kairiya tana kiransa amma baya fikin call ɗin sai da safe da ya buɗe mail nashi ya ga message nata kamar haka na gode sosai da abin da ka yi min kana ganin kira na amma baka ɗauka na gode sosai ta ƙara turo mishi wani saƙon kamar haka aure na nan da sati biyu ne amma amma kana share ni baka kula ni habawa wannan abin da kake yi min zai iya sa hawan jini ya kama ni dan Allah dan Allah amma idan ba za ka kira ni ba ka ɗauki na jin aurenta da yayi yasa hankalinsa ya tashi kuka yake sosai kamar ƙaramin yaro ga fikciyo ta a zuba ko ina a ɗakinsa ba abin da yake faɗa kamar ina son ki kim ina son ki sosai kim ina so ki zama matata kuka yake sosai kwanciya a ƙasa yana kuka ya Allah ka taimaka min ka cire min son Kim a zuciyata Najeriya Surat ne zaune da abbanmu ne a falo Abba ya ce Surat abin da yasa nake son magana da kai shine a gaskiya an zo mini da maganar yarinyar da kake so ka aura akan bata da tarbiyya mai kyau ban maka zancen ba har sanda ne bincike mai kyau kuma a binciken da na yarinyar yar maye ce tana shaye-shaye kuma ita kaɗai take zaune gida ba uwa ba uba ba wai ina nufin ban san aurenka da yarinyar nan ba kawai ina faɗa maka aure ba abun wasa ba ne ka nema wa 'ya'yanka uwa ta gari surat zai yi zuciyarsa ya buga ya ce abu na san da haka na san komi a kanta kuma na yarda da ita na san tana shaye-shaye kuma zama ita kaɗai da ake cewa kairiya bata taɓa zama ita kaɗai a gida ba tana da masu aiki suna taya ta kwana kairiya kuma ba ta shigo da maza cikin gida abu ka yarda da ni abu ya ce ba komai surat tunda ka yarda da ita ai shi kenan ala ƙara shiryar da ita ya ba ku ikon zama tare da haƙuri da juna suraj ya ce amin abba na gode ta ranar da aka saka rana na auren kairi ya din ya ji labari yana ta kiranta a waya amma ba ta ɗauka duk duniyar ta masa zafi ya rasa gane me yake masa daɗi rubaisa ma tana cikin tashin hankali don tun daga ranar zuliyadin ya daina kula ta abincinta ne kaɗai yake ce amma baya mata irin wasa da dariya na da ba abin da yake haɗa ta da shi Mane ce kwanci akan gado sai dariya take ita da mami da alama duniyar ta mata daɗi ta ce mami ni fa ba wasa ba ne ba kawai ke dai ki jira ki gani ta ƙara fashewa da dariya Mami ta ce na yarda da ke beauty. Suka taɓa abin su. Mune ta ce yanzu wallahi mami kowane irin su yake makairiya. Na san ba zai aure ta ba. Mami ta ce ni kam ki faɗa min plans naki. Mune ta ce ke dai ki zuba ido ki ga ikon Allah. Ba auren saura sati biyu ba yanzu zuwa next week zaki ji an fasa auren. Suka tafa suna shewa. Mune ta ce ops na manta wallahi. Mun yi da Mafsi za ta raka ni gidan su Kim na ganta. Mami ta ce haba to tashi ki shirya mana, ki saka kayan da ya fi tsada a kayanki. Ina wancan les ɗin da na siyo miki dubu arba'in da biyar, ki saka shi kin san ban so ki yi likin lokan, kuma ki ɗau motar abu zan sato miki ki ɗin.